Wasu ‘yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai wani mummunan hari a wani wurin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Niger, Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa harin ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da dama da ma wasu fararen hula da kuma yin garkuwa da wasu ‘yan ƙasar China guda hudu. Lamarin wanda ya faru a ƙauyen Ajata Aboki da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro a cikin jihar Niger. a daren jiya Laraba, wato wayewar garin ranar Alhamis ɗin nan, ya yi matuƙar jefa mutanen yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. Tsohon shugaban ƙaramar hukumar ta Shiroro, ASP Abdullahi Yarima mai ritaya, wanda ɗan asalin wannan yanki ne, ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. ‘Yan bindiga sun taho da mashina da yawa sun je wani kauye ana ce a jatan aboki tsakanin gurmana da erana sun bude ma mutane wuta wanda suna aikin zinari a wurin a cikin lokaci akwai security kamar mobile a wurin da suka confronti nasu sun kashe mobile police shida ne yanzu dawawaki take sojoji sun kai gudumawa da 'yan banga cikin sojojin ma yanzu guda uku sun tafi an tabbatar dai mobile police shida ne yanzu dawawaki sojoji guda uku tani na daya jibrin yarima sun shi daga baya alisashi hudu sun shiga ta baya shi ma dan banga ne To yanzu dai garin a wargaje yake. To gwamnatin jihar Neja dai ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida da kuma walwalar jama'a a jihar Neja Mr. Emmanuel Omar ya ce kawa yanzu ba su tantance adadin waɗanda aka kashe ba a wannan harin. Yan bindiga sun kai hari wurin inda masu hakan zinari suna aiki sun sai mutane kuma suna kakashe mutane da sauransu yan jama'a sauran suke wurin a haita sai wannan yan bindiga suka same su a hanya tare ta aka eh, suka test da fire sun dauke mutane a cikin mutane suka dauke a kowayensu da turawan yan chinese national da suka dauke su a yanzu haka shi ne gima gwamna ya ba da directive cewa abin da za mu yi mu yi a jama'an sauran duka kowa yanzu an shiga dajin nan ana kokari a ganin da Allah zai bamu nasara a kansu ok amma turawan guda nawa ne wajen turawa guda hudu eh. amma da gaske ne akwai jami'an tsaro da suka rasa rayukansu eh akwai jami'an tsaro da suka rasa rayukansu wanda suke taimakon mu aiki da kuma yan kasa mm. haka ba zan ce maka ga ba mutane ba sai ba gaba wannan ba san adadin su bare a yanzu haka ne ba zan ce maka ba amma akwai wasu da muka kai su asibiti wanda suka ji rauni kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin bayani daga rundunar yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari na yankin Shiroron domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan wasu a biyodun da ma kwamishinan 'yan sanda a kan lamarin ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.